a shirinmu na matasa da siyasa yau bakuncin ma muka samu. Abubakar Abdullahi Kanabaru, shugaban kungiyar Salihiya Nasiha, dan jam'iyyar PRP. Um, to ga, zaɓe nan na ta karatowa daba na ƙara yawa sannan shin eh, 'yan siyasan sun fara farautar matasa domin su mara su baya wajen ganin cewa sun To alhamdulillah abubuwan da mutane suke ta zata afa ba fa zai yiwu ba kuma ba haka ba ne ba don kuma saboda su kansu matasan nan da yake gani ai an daɗa samun ƙarin ilimi da fahimtar juna su dai masu tunanin su amfani da matasan wajen su sa su su wani abu sabanin wannan ko na daba ai duhu ne ike dukan duhu yaudarar yaudara ce su suna yaudarar su zo su yi musu aiki na daba su kuma suna yaudarar su karba kudin su ce za su yi musu amma shin yanzu ne aka farga a'a a'a aikin san kullum ana daɗa gaba ne ana daɗa samun ilimi su matasan nan duk in zai gama abin da suke ai guri daya suke zama eh. tare suke cin abinci tare suke majalisar su tare suke komai kuma wasu sukan ɗaga wasu kafa ai wani abu ran da zamu zo kuma ku liƙa banoninku in mu ma zamu zo ku cire naku mu sa mu duk akwai wannan babu da juna a tsakanin mataza ba ma hukada bane kenan yanzu matasa sun waye za su yi zaben ina mai tabbatar miki da cewa lokacin zabe za a yi zabe cikin lami lafiya saboda kowa zai je inda ike na unit din ta yi zabe me yasa kace haka abin da ya zana haka shi dan daba dake gani wanda bai san ka bane zai nuna ma daba hmm. amma wanda ya san ka san shi ga ku ga ku ga akwatin da yake zabe ga akwatin da kake zabe wata daba zai nuna ma kuma yan daban nan kwaya nawa ne a cikin al'umma a zabukan baya abubuwan da suka dinga wakana ke gaskiya an ce an farga amma an yi amma bari gijin ga miki a yanzu haka mutane nawa ne a kurkuku a rufe wanda suka janyo wa kansu wata matsala ta irin waɗannan 'yan siyasa 'yan siyasa sun ce ba ruwan ma da su ba sa zuwa gunsu ba sa kai musu abinci amma tun kafin a yi nisa 'yan kwanakin nan zaka ga yawanci ana samun ƙorafe-ƙorafen cewa 'yan daba sun tare mutane su sa mutu wuka a wuyansa su ce kawo waya tun kafin zaben ya gaskiya wannan an yi amma ina so tabbatar miki da cewa taro ne wannan ake wanda za a zo a hada portfolio local government a guda mm. abin yana da wuyar samun control a irin wannan mm. amma na mai tabbatar miki da cewa lokacin da za a yi zabe kowa yana inda yake ba za su iya yin gazarin din da za su sami irin wannan damar da za su yi irin wannan ba ita kuma harkar siyasa ko ibada da kike gani wani sai da masallaci dan ya sata mm. kin gan ka zo ya shiga masallaci ba za ka je ka shiga ba amma shi yankan ajihu ije to za mu koma kan zance na farauta to yanzu waɗannan 'yan siyasan iyayen 'yan siyasa sun fara bazama neman matasa su cusa matasa kuɗi domin su cusa musu aƙidar na lalle lalle a samu mutane ga abin da muke suna nan suna yin wannan dan ba za su daina ba don su akan biyan bukatar su akwai daga 'yan siyasa wanda idan za su ci zaɓe koma me za a yi to amma mu muna kira ga matasa su fa sani duk mutumin da zai ɗauko wani makami ko wani kayan maye ko kuɗi ibaka domin ka cutar da wani ba zai iya ba ɗansa ba hmm. ba za ma ka ga ɗansa ba saboda haka ina kira ga matasa mu fito mu tsaya mu yi zaɓe cikin lami da lumana duk waɗanda za mu zaɓa ɗin nan ƙabilan mu ne addinin mu ɗa garin mu ɗa babu wani dalilin da wani zai sa ka kai in ya kiran ka baka kuɗi kai ka za ka karɓe kuɗin hmm. ka saka a cikin ajiyar ka shi ya baka amma kada ka aikata mummunan aikin da ya umarce ka akai kuma ina bai tabbatar miki da cewa insha Allah abin duk da ake zata na tashi hankali ba zai aku ba za a yi zabe cikin lami da lumana insha Allah kana ta tunkaho shin a kungiyance kun yi wani gangami ne ko na wayar da kan mutane kwarai kuwa tabbacin cewa wannan daba kwarai kuwa yanzu mun kika duba kamar a tsarin mu yan jam'iyyar PIP airport yau din nan yanzu nan na fita akwai lokal government uku da zamu da muke yawo mun yi local government kusan talatin sofa amma har yanzu babu wanda ya gudu ya tuntube ma a ce an koro shi ballanta ka ga wuka babu ko adda ko takobi a tafiyar mu babu kuma kullum abin da muke ga matasan mu ku zo mu tafiya wanda duk isan zai dau makami ko zai sha wani abu ya cutar da wani ba ma bukatarsa a cikin tsarin mu ko 484 words za mu yi kuma ina mai tabbatar da cewa za mu yi mu gama lafiya babu wani abin da zai faru insha Allah. dandali na godiya. Na gode. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.